Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na sauraro cikin nishaɗi. Kada ku manta muna cikin littafin nan ne mai suna Najib wallafar Maryam Alhassan oban Mun tsaya ne a episode 19 inda Najib ya kira ƙanwarshi Zara domin ya ji ya ake ciki batun tafiyar da suka yi Yola. za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya kuma muna ba da haƙuri rashin jin mu kwanaki sakamakon mura da nake fama da ita washe gari tun da suka yi sallah asuba suka kama hanya domin so suke su isa da wuri iftisam ta so a bi ta bar abarta su koma tare Amma Dar ya ce dole tare za su koma don za su wuce Zaria maganar rajistreshen ɗinsu, hakan ya sa ta bi su Abuja ɗin suka koma tare. Sai wajen yamma suka ƙarasa gaba ɗaya a gajiye suka shiga gidan. Ko da suka isa su iftisam ɗakinsu suka shiga kai tsaye toilet ta nufa don ta yi wanka ko za ta ji daɗi. tana fitowa ita ma Zara ta nufi toilet ɗin don ta yi wanka. Bayan sun kimtsa suka nufi falo don su ci abinci, kowa na gamawa ya wuce bedroom don hutawa. Granny kan faɗi take Ahmad ya huta da bai bi mu ba, ni ko ba ni man zafi in je in shafa a ƙafata wannan wahalan zama haka. Ni ko wancan karan da na je Yola ban sha wuya irin haka ba, haka dai ta tafi tana mita, wai ta gaji ƙafafunta na mata ciwo sosai. Washe gari da safe wajen 11 su Iftisam suka farka, kai tsaye falo suka nufa, mom suka gani ta ce, sai yanzu. ai tun ɗazu na shiga ɗakin ku na ga ba ku farka ba gaskiya kun sha bacci ko duk gajiyan ne haka zara ta ce kai mom wallahi akwai gajiya irin wannan tafiya haka gaida mom iftisam ta yi mom amsawa ta yi cikin sakin fuska tare da faɗin an sha hanya dariya iftisam ta yi tare da faɗin kai aini mom ban taɓa yin tafiyan da na sha wuya irin wannan ba Zara ta ce, ina grani wai? Mom ta ce ita ma tana ɗaki tana bacci bata farka ba har yanzu. Kai tsaye ɗakin da grani take iftisam ta nufa. Ganin grani ta yi tana bacci yanda take baccin har da munshari wannan shine zai tabbatar ma mutum da cewa lallai grani a gajiye take sosai. Dariya iftisam ta yi sannan ta fita falo don ta yi breakfast. don ta fara jin yunwa. Grani ba ita ta tashi ba sai wajen ƙarfe ɗaya lokacin ana kiran sallah a zahar. Bayan ta farka ta fara miƙa tare da faɗin kai yau na sha bacci. Toilet ta shiga ta yi wanka tana jan 'yan ƙafafunta. Grani falo ta fito inda ta iske su mom da su Iftisam da Zara. ta ce shi ne ba ku tashe ni ba kuka bar ni ina ta sharar bacci haka mom da grani ta yi Granny amsawa ta yi tare da faɗin sannunku ya gajiyan hanya mom ta ce alhamdulillah hanya babu kyau babu daɗi grani zama ta yi tana faɗin ina ya ga daɗi gaba ɗaya jikina tsami yake min sosai wallahi dan ma na shafa man zafi kar ki ji yanda ƙafana ke zugi kamar na yi tafiya a ƙasa lokaci ɗaya kuma ta ja tsaki tare da faɗin duk wannan uban wahalan babu biyan buƙata ni ko shi miskilin ne ya je ƙauyen ya ce kar su yarda da wannan auren oho Zahra ta kwashe da dariya tare da faɗin kai Girani ta ya zai je ƙauye shi da ko hanyar bai sani ba, in ma ya je me zai ce musu ya zo yi shi da baya jin Hausa balle Fulatanci. Ta ya ma zai san ƙauyen da kika ɗibo matan mutumin da yake Amerika yanzu? Grani tsaki ta ja tare da faɗin ki bar miskili ni gaba ɗaya ban yarda da shi ba yanzu wallahi. amma zan gamu da shi nan ba da daɗewa ba zan duba mishi wata matar kwanan nan wallahi zan yi maganin shi ɗan banza mara kunya yau monday kuma grani a yau za ta koma kano su kuma su iftisam a yau za su wuce kaduna domin registration ɗinsu grani driver ya kai ta har kano yayin da driver ɗin dadi shi kuma ya kai su Ifti Sam zaria a hotel suka sauka inda suka fara kuci ba kuji ba registration ba su wani shan wuya ba domin dadi ya ma vc magana bc ya haɗa su da wani cikin kanan shi lokaci suka kai komi har an fara shiga aji an fara lecture su zara abuja suka koma inda zara ta haɗo kayanta domin sun sun samu ɗaki a cikin school ɗinsu su huɗu ne a cikin ɗakin kwanan ɗaya suka nufa Kano inda ita ma Iftisam ta haɗo ta kayan washe gari za su koma. Iftisam na zauna a tsakar gida da grani da Zara suna fira. grani ta ce ku yanzu wannan makarantar kun dage sai kun je ko? Ibtisam ta ce, Kai, wallahi grani, kina da mita. Ke kullum magana ɗaya, kar mu je karatu, kar mu je karatu, haba mana. Ki ba mu dan Allah, ki bar mu mana. Grani ta ce, Kin ci uwarki, ai dole in faɗa, tunda ke ba ki son ciwon kanki ba. Dole ki ce haka, wallahi ina guje muku rasa mazajen aure. don na ga ke kabiru kaman ba da gaske yake ba domin kuwa inda da gaske yake ai ya kamata ya turo ni fa yanzu haushi yake bani sai shegen kira a waya daga zuwanki jiya jiya kin hana ni bacci da shegen waya wallahi gwara ki bar kula shi in ba zai turo ba Ibtisam ta ce au yau Kabir din ne ke baki haushi? wai me yasa ke girani ba ki da gwani ne daga ki ce mutum kaza sai kaza wa ya haɗa ni da kabir ɗin in ba ke ba girani ta ce eh muka haɗu dai a hanya kuma ai ko da na ce ki kula shi ai dan ya fito ne a yi magana aure ba dan ya zo ya kashe miki kasuwa ba shi bai fito ba bai ba wasu waje ba ni wannan ai mugunta ne wallahi Zara dariya ta kwashe da shi tana faɗin lallai Granny. Iftisam ta ce rabu da ita, ita ma da ta dage sai na kula kabir ɗin. Har da wani in amsa mata nambar shi yanzu take kushe shi kuma. Granny ta ce aikin banza da wofi aini da na ce ki kula shi ai tunani na zai fito a yi biki ne amma har yanzu na ji shiru. Iftisam ta ce komai dai miye ni dai ba damuwa ta bace Kabir dai tun da kika haɗa ni da shi dole ki bar ni da shi aure kuma sai na gama karatu za mu yi shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un girani ta zabga salati tare da tafa hannu tare da faɗin a ina za ki gama karatun wallahi ba dai a gidan nan ba. ce da kika min alkawari za ki yi aure in miskili ya yi aure Iftisam ta ce ai cewa ne in yayi to yanzu tun da bai yi ba ni ma ban shirya ba kin ga in yayi sai ni ma in yi Girani ta ce zan yi maganin ku wallahi kuwa zan ba ku mamaki zan shuka muku tsiya wallahi in ba ku fito da mazaje ba Zara ta ce Girani, ina ga sai kin je masallaci kin ba da sadakan su ga mai bukata. girani ta ce yauwa shawara mai kyau kenan. Iftisam ta kai mazara duka wasa tare da faɗin kin san wannan tsohuwar za ta iya wallahi ki bari. girani ta ce ai zan baki mamaki wallahi. Iftisam ta ce kullum haka kike faɗa dama kin daina faɗa in haka wallahi Granny ta galla mata harara tare da faɗin za ki gani ai wannan karan ba da wasa zan miki ba. Mhm. If Sitams ta ce ta fito hannunta ɗauke da tire ta sa filet guda uku. Ajiyewa ta yi fatan tsaki ne wanda ya ji alayyahu da naman rago ta ajiye ma Granny a gabanta sannan ta ce ma Zara gashi ki ɗauka zara ki sha da zafin shi kafin ya huce grani ta ce ina da yaji cikin jakata a ɗaki ɗauko min Ummi ta ce bari in ɗauko miki kai tsaye ɗakin Ummi ta shiga sai gashi ta kwala ma Ibtisam kira da sauri Ibtisam ta amsa ta tashi tare da wucewa ko da Ibtisam ta shiga ɗakin kwalin wayar da Kabir ya bata ta gani a hannun Ummi Ummi ta ce wa ya baki wannan wayar na tabbata inda babanki na Abuja ne ya baki zaki ki faɗa min wa ya baki Iftisam ta ce Ummi Kabir ya bani Ummi ta ce waye Kabir Iftisam ta ce shi ne wanda ya taɓa zuwa garani ta ce in fita har ya kawo min su cakulet kika ce ba kya son ina amsa Ummi ta daka mata tsawa tare da faɗin yi min shuru mara tunani ke yanzu har kin yi girman da za ki dinga amsan abu wajen samari har a baki kyautar waya ko me Abban ki ya ce miki a kan riƙe babban waya ya ce ba ya son ki da babban waya shine har kin iya amsan na saurayi ko ya yi miki kyau ummi fita ta yi wayar na hannunta ta fita ta kai ma yajin ta koma ɗaki ta ajiye wayar sannan ta fito Iftisam kam cikinta ya ɗura ruwa domin ta san yau kashinta ya bushe. Don idan Abba ya ji labari gaba ɗaya kasa fitowa ta daga ɗakin domin jinta ta yi zazzaɓi ya kama ta lokaci ɗaya. Girani ta ce wai ina ta kwarata ne ta bar abincinta a buɗe sai ya huce kwala mata kira Girani ta yi tare da faɗin Iftisam kina ina ne To me sauraro kamar yadda kuka sani kuna tare da autar soyayya YouTube channel ne. Ku kasance tare da mu a episode 21 inda za mu ji yadda za ta kaya. Kada ku manta kuna tare da autar soyayya YouTube channel ku yi subscribing sannan kuma 'yan uwanku sharing domin samun daɗaɗɗen labaran Hausanmu da abubuwan ban mamaki da ƙaruwa. kuma ku saka na addu'a sakamakon rashin lafiya da nake fama da ita mun gode